duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wato yau shine ranar asabar 28 ga watan ɗaya shekara 2023 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullum kuna tare da yahaya masu suka yau ma kuma muna tare da shirin nan mai dogon zango mai takin na nesa albishirinku wanda sakamakon al'ummomi na duniya da ke turo tambayoyi dangane da addinin musulunci muka ce to bari mu yi addinin musulunci ɗaukar ɗaki duk wani abu mai alaƙa da addinin musulunci mu ci gaba da fidda shiri ɗaya bayan ɗaya akan ya ake shigan musulunci menene tanade tanadin addinin musulunci a cikin wannan zango na biyu kashi na takwas muna magana ne akan yadda addinin musulunci yake da faɗi yake da yalwa cewa duk abin da Allah ya ce ka yi to sai ya baka mafita in abin ya ƙi yiwuwa. Mm. Duk abin da Allah ya hana ka shi ma kuma sai ya baka mafita. To nan, kamar yadda Allah ya ce in mutum ya kashe wani a kashe shi, ko kuma mutum ya cire wani fat na jikin mutum a cire nasa, mm. to sai da Allah ya da mafita kan abin wa katabna alaihim. Wa katabna alaihim fiha Ya isa, Allah ya wajabta cewa duk wanda ya kashe da shi ma a kashe shi. Wala aina dil aini. Wanda ya cire hancin idon wani shi ma a cire nasa idon. Walan fadilan fi. Wanda ya cire hancin wani shi ma a cire nashi. na biluzuni. Wanda ya cire kunnen wani shi ma a cire nashi. na bisinni. Wanda ya cire haƙorin wani shi ma a cire nashi. Wal juruha qisas. Shi kuma rauni kisasi ake yi a biya mutum diya. Hmm. To duk da Allah ya ce a rama ko sai ya ce, Faman ta sadaka bihi fa huwa kafaratullah. Wanda kuma ya yafe ya sadaka da abin an cire masa masa hanci ko ido ko kunne kawai ya ce shi wannan abu ya yafe. to ba huwa kafara lahu ya zama kankarar zunubi a wurin shi kenan Allah ya bada option na yafiya duk da an cire ma kunne ko hanci ko ido an ce kai ma karama sai Allah ya ce to amma akwai option in kai niyyar yafewa kana iya yafewa haka rauni in aka yi maka maimakon kisasin Allah ce zaka iya yafewa kaga wannan wani sassabci ne na addinin musulunci hmm. kuma da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba kuma kuma ya ayyuhal الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الله ce ku mumine an wajabta muku kisasi fil qatla a cikin magana kisa in aka ce fil qatl al hurr kenan hmm. al hurr al hurr bil hurr in da ya kashe da shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi walun sai bilun sai in mace ta kashe mace ita ma a kashe ta amma anan akwai ƙarin magana hmm. ba mamaki wani ya kawo ya harɗa maka ya ce to idan bawa ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe bawa ko mace ta kashe namiji ko namiji ya kashe mace ba hmm. sai ka ɗauko ayar da muka karanta ta farko annan nafsa bin nafsi ai macen ita mare ce bawan shi mare ne saboda haka da mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi kawai hmm. to kaga nan Allah ne ya bada wannan hukunci to tayyu an kashe ma wani dan uwa kawai kuma da gangan ba kisan kuskure ba kawai kai kuma Allah ya ma zuciya mai sauƙi mai sassabci mm. ka ce wane kai ka kashe mana wani dan mm. kuma addinin musulunci ya ba mu dama a kashe ka kai ma a hukumance mm. yadda ka je ka kai ta'addanci ka kashe shi amma ni wane yadda ka kashe wane ka ban mu da jimami ka ban ƴaƴan shi da maraici ka ban matan shi ba yadda suka iya wallahi ni ba zan iya kallo a kashe ka ba ka ce ina kallon su wane ƴaƴanka in sa a kashe ka ban iyawa mu muke wakiltar wane saboda haka wannan abu mun yafe maka to nan ma Allah ya bada wannan dama yace fa man ufiya fa man ufiya lahu min akihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf kira wakafin fa man ufiya lahu min akihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan ufiya lahu min shay'un wanda aka wato ya yafe masa aka yi masa afuwa dangane da dan uwan nan nashi da ya kashe ka kashe shi amma a musulunci ana kiran shi dan uwanka har yanzu kuma ba kisa kaɗai ba shi fa akan kowane abu na rayuwa har izuwa ga kisan Allah ya baka dama ka yi haƙuri kuma amma saboda ‘yanci da Allah ya bada da ya ce a yi haƙurin sai ya ce amma in ka ramin ba laifi kai ba kai ma a baka damar ka hmm. da Allah ya gaya ma annabi wattabi ma yuhe ilayka wattabi ma yuhe ilayka min rabbika wattabi ma yuhe ilayka wasbir wattabi ma yuhe ilayka wasbir hata ya hakun Allah Allah ce ka yi haƙuri dangane da abin da aka yi maka wahayi kuma duk abin da za su yi maka wasbir haƙuri hata ya hakun Allah Allah ya hukunce shi hmm. kenan nan addinin musulunci ya gaya muku za ku ji cutarwa iri-iri wala tasma unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasira Allah ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur mm. to nan kada ka ga cewa in amma abu karama kama kama Allah laihi farko an baka hakuri saboda shi ya muhimmanci amma sai ya ce in karama ba laihi wa in aqab wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum wala in sabartum lahu khairul lisabirin nan yanci ne Allah ya baka Allah ya nuna maka yin haƙuri shi yafi shi yafi dacewa hmm. amma kuma kai in ka ji a zuciyarka baka iya haƙurcewa ramawa kake so ka yi to sai Allah ya baka yanci saboda ba mulkin mallaka ba ne mm. Allah ya baka yanci ka rama amma yana ma kashe in ka zo ramawa kar ka ƙetare iyaka ka tsaya daidai abin da aka yi maka da ka ƙetare iyaka kuma kai aka biyo bashi mm. ka gane Allah bai son zalunci ko zalunta ka aka aka cuce ka to in ka zaro ramawa Allah ta yi fa aqibu bi misli mm. ma uqibtum bi daidai abin da aka yi maka ba daidai bane a musguna maka kai kuma in ka zo ramawa ka haram ne kai aka biyo bashi kamar mutum ne kana bin shi dubu hamsin sai wani ya haɗu da kai ya ce wani aina zan garin kuɗi da wani ga dubu ɗari da Allah ka kai mashi tashi ce nan yake bi na can dubu hamsin yake bin ka ko kake bin shi bai baka ba to sai aka baka dubu ɗari shi ka kai mashi shi kenan ya ka rike dubu ɗarin ka haɗu da shi ka ce ai dalilin dubu hamsin da nake bin ka akwai dubu ɗari an aiko na hana shi kenan amma inda hamsin ne daidai aka aiko sai ce to ga hamsin aka aiko aka ce in baka amma ka san ila bin ka hamsin ka sani eh to na mai da ta aljihu shi kenan duk inda aka je shari'a wannan magana za ta tashi amma in ka rike dubu ɗari shi sai an ce a'a to yanzu tunda haka ne ɗauki hamsin mana ka bashi hamsin ɗin shi to haka shi ma in mutum ya ma ba daidai ba in ka rama ka lunka wala an biyo ka bashi haka Allah ka yi daidai abin da aka yi maka saboda haka a saurare mu nan gaba za a ji abin da muke ɗauke da shi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.